A shirinmu na matasa a wannan mako shirin namu ya canza akalar yadda ake gabatar da shirin inda muka tsinci kanmu a gidan gyaran gashi da jiki na wata matashiya da ta shafe shekaru tara tana sana'ar. Sadiya Adamu Faris ta ce na samu naira miliyan goma a shirin Yuwin tare da samun horo na musamman daga gwamnatin Najeriya wadda da shi ne na kafa sana'ata a harkar gyaran gashi da gyaran jiki inda nake da akalla ma'aikata goma sha biyar a shago biyu da nake da su a yanzu a kanan Najeriya. Najeriya. Dandalin VOA ya zanta da wasu daga cikin ma'aikatan Sadiya su biyu inda ɗaya daga cikin su a yanzu ta koma jami'a take karantar kwas ɗin harshen Turanci. Ya suna malamar? Sunana Aisha Muhammad. Malama Aisha, ga ki ma'aikaciya a wannan salon kuma ɗaliba ya aka yi <laughs> ba ki ba mu labari ya aka yi kika fara da bayan kin fara me ya ji hankalin kya kuma makaranta da farko an ci kaman yayata take saboda tun farko ma a gida muka fara zuwa muka je da mamana sai take gaya mata cewa ai tana ita ma ta bude salon kuma zai yi kyau in je tunda ban lokacin na na yi na ban samu admission ba muna jiran admission ce before admission ya fito za ta iya ɗauka na mu je ta koya ban ma iya komai ba time din amma dalilin ta yanzu na iya komai ta ɗauke ni na fara aiki na iya touching steaming burden komai da komai na salo na iya an kin yi shekara nawa da koyan aiki a nan kika koma makaranta mm, na kai kamar shekara daya haka eh. Eh. yanzu a jami'a wani kwas ke karanta B.Ed English Education ah, English eh. to kina kuma kan zo nan ki yi aikin ina kan zo duk sallah haka ko haka in aiki yawa ta kan kira ta ce in zo in ba ana hutu haka In ga hutu semester week semester ko kuma na break haka na kan zo haka to in kika kammala karatu za ki ci gaba da sana'ar hannu insha Allah saboda dalilin ta nima kullum mafarki na nima an ga na zama kamanta to <clears throat> wani irin darussa ke koya a zama da kai a nan da koyan aiki da sauransu a saboda za ka iya zama da mutane yadda aka behaving da mutane da magana wasu suna da zafi wasu ya za su yi meka a shago wani kinga wasu mata ina da wannan problems din issue wata ma gimi ta gaya miki magana a shago saboda ta ganki ta ɗauka ma kan bayan not student kuma well year student irin wannan challenges in ka samu kuma ka samu haƙuri patient zama da mutane kuma ya suna malama suna na ummi ne yes fari to malama ummi ga shi kina aiki a nan mm. me ji hankalinki har kika zo kike aiki a nan wajen to magana ta gaskiya dai asali ba ma shi na zoyi yi ba lalle aka ɗauke ni na kinan fara to daga nan kuma allah da ikonsa muna zaune sai aka yi training dina zuwa wasu abubuwa da yawa kamar aikin salon make-up da sauransu dai make-up kamar irin kwalliya da ake wa amare eh, kamar kwalliya haka ta amare da ma inda ba amaren ba duk na iya a yanzu kuma na kai kimanin yanzu shekara ta biyar kenan na shekara biyar eh, nake a nan ba to ina labarin karatu an yi karatu eh daga secondary school da aka tsaya eh, kina gama secondary school kika fara aiki a nan eh na fara aiki a nan ina gama secondary school na fara aiki a nan to shine dai abin da ya faru yanzu me buri buri na dai idan na aure zan ci gaba da karatu insha Allah Mai gayya mai aiki Sadiya Adamu Fari matashiya mai sana'ar dogaro da kai wacce ta karanci kwas ɗin microbiology maimakon ta sauya kwas ɗin kasancewar ba abin da ranta ke so kenan aka bata ba ko da yake ta ce da a ce za ta koma baya a yanzu da ta canja kwas maimakon kwasa-kwasan kimiyya da ta yi kwas ɗin kasuwanci ga kuma yadda hirarmu ta kasance da sadiya adamu a shirinmu na mata yau bakoncin wa muka samu sunana sadiya adamu fari a ba mu labari amma a takaice inda aka yi makaranta har zuwa jami'a na fara makaranta primary a kaduna 1990 da yake ni a kaduna aka haife ni a nan na taso yar kaduna ce mm. na shi secondary school a kaduna na gama 2003 kafin na taho jami'a nan bayero university inda na yi microbiology um, daga shekarar 2005 zuwa 2010 na yi bautar ƙasa sannan sai na tsindama cikin kasuwanci. Lallai kin taƙaita mana. Eh, shi microbiology din a kwas ɗin da ke so ki karanta kenan ko ku an samu canji don na ga mafi yawa a ɗaliban Najeriya ba abin da suke so suke karanta. Gaskiya na so na yi medicine ne ban samu ba sai suka bani microbiology. Ya aka yi biki samu ba makin ki ne bai kai ba. Jam ɗina ne ban samu cut-off mark din da eh. medicine suka saba a lokacin da aka baki by eh, chemistry din biki microbiology microbiology biki tunani nan gaba a ba abinda nake so kenan ba bari in canza eh to yanzu inda za a koma baya ma kila da ba zan yi sciences din ba ballanta na in yi microbiology saboda ne <laughs> <laughs> saboda a hankali kake gane ina talent ɗinka yake ina kuma ka dusa. wani lokaci muna lakin kariya guidance mm. saboda kowane ɗalibi yana da talent din shi ya kamata a ce an yi guiding din shi through wannan talent din to tsaya tun da farko da kika so ki yi aikin ki karanci likitanci mm-hmm. eh, sa miki aka yi a ranki ko ko ke kika yi eh, sha'awa. kin san akwai irin wannan abun kowa ya taso ina so in zama likita ina so in zama likita mm. kayan musamman science student kowane science student ka taba yana so ya zama likita yana so ya zama likita to yanzu da kika zancen kansilan eh, na rashin sa ɗalibi kan hanya ke nan tun daga secondary school ne tun da matsala ai dama tun daga secondary school ne duk da dai na ga yanzu ana canzawa ba laifi ana gyaggyara abubuwa a hankali yanzu akwai guidance and counseling departments yawancin makarantu to um, eh, biki sami likitanci ba aka baki wani kansu microbiology eh. to wajen karatu an fuskanci matsala gaskiya ba wata matsala da na fuskanta ba abin da ranki ya so ba abin da na fuskanta na yi karatu na ne tunanin ma zan ci gaba na ce zan yi medical microbiology mm. to kuma daga baya da na zo na fara kasuwanci um, ne tunanin akwai lokacin da na nemi in koma in yi biotechnology saboda harkar cosmetics mm. saboda in samu in fara production na cosmetics har yanzu ina da wannan ra'ayin a rayuwata bayan an gama karatu a ina aka yi wa ƙasa hidima a nan wata fatima muhammad memorial eh, a wata makaranta a tarauni daga yaushe ne kika ji ra'ayin ya kamata in fara sana'ar hannu ni da yake tun ina yarinya ta ina da ra'ayin kasuwanci hmm. na yi kasuwanci kala daban-daban daban tun daga tun daga primary ba na yi ba abin da ban yi ba na sai da su dambin kifi hmm. irin wannan abin da primary school har na zo secondary school ni ce sai da socks ni ce kaza ni hmm. ce kaza haka har na zo jami'a ina bayan na gama secondary school na dan fara kasuwanci sosai haka na shiga jami'a in zan zo kano sai in saro materials in din ko in taho da su hostel in saida in kuma zan koma kaduna sai in sai a tamfofi daga kano sai in tafi da su a haka har na zo na bude shagona na farko a kaduna lokacin ina level 2 tun kina level 2 eh. to a gidan ku kin taso kun ga ana sana'a ne gaskiya ban ga ana yi ba ni dai ra'ayina ne kawai haka to bayan eh, kin gama jami'an yanzu aka aka da Kano kin aure ne ya dawo da ke aure ne ya dawo da ni Kano ina cikin jami'a na hadu da mishina shi kuma a nan yake likita ne aminu kano na zo na aure shi to kin ga zaman Kano ya kama ni. To Rufewa na yi bayan da na aure. Eh, Gaskiya sai na rufe shago ne na sai da kayayyaki. Eh. To da na rufe wata sallah sallah da na yi ta farko a Kano eh. babbar sallah ce. bayan na yi aure muna so mu je lalle muka je nan jambulo tun safe tun wajen karfe shida na da suke hostel suka je suka kama mana layi muna nan muna layin lallan nan har bayan magrib ga wahala ga rashin daɗin zaman wuri ga kaza ga kaza ina zauna ina ta tunani sai na ce me yasa wani ba zai yi tunanin ya buɗe wajen da za a yi mai lalle za a yi lalle za a yi gyaran kai za a yi gyaran jiki a comfortable waje mm. kin ji ta yadda aka yi na fara tunanin bari in tsinduma harkar salon to yanzu shekara nawa da aka fara wannan harkar ta salon na fara tun 2010 lokacin na fara da modest dan kaɗan haka muka fara a nan wurin amma a sama mm. muka fara a hankali muna tafi sannan a hankali har 2014 ina zaune sai wani abokin karatu, na da muka yi karatu a jami'a tare sai kira ni ya ce min sadiya me yasa ba za ki nemi wannan tallafin da gwamnati ke badawa ba mm. tunda kina da ra'ayin kasuwanci kuma kina da kokarin yi na ce mai anya gwamnatin najeriya mutum kan samu abu ko ba tare da ya san wani ba ya ce min a ki mm. gwada mana to na gwada wani a program da aka yi lokacin jonathan da ake kira un na yi ban sa rai ba muka zo first ba ya fito fortunately for me sai aka ce na ce mm. daga nan na je na yi second stage kaman zan yi kaman ba zan yi ba saboda kin san yanayin yadda kasan mu take eh. a haka dai na yi kuma cikin yadda ubangiji bana nan ma dan gaskiya ban sa rai ba da haka na tattara yana wani wani bibiji na inda yake lokacin hmm. na tafi da kwana biyu sai aka kira ni aka ce min ayi na ci UN ba shiri na tattaro na dawo Najeriya cikin yadda ubangiji suka ba mu <coughs> da kun bar Najeriya ne da ba ma nan mun yi tafiya da mijina cikin yadda ubangiji na dawo muka zo kuma suka ba mu kudade gaskiya masu yawa a lokacin a yi 10 miliyan naira miliyan goma mm. to daga nan kuma suka ba mu training sosai sun mana training mm. to daga nan shine na gyara kasuwanci na miliyan goma da aka ba ku kyauta ke na aka ba kyauta ce kyauta ce kuma sun mana training sosai wani abu kenan da har yau muke yabon waccan gwamnatin akai mm. na gyara kasuwanci na na gyara wannan na fara mobile salon services ki bi mutum har gida? Eh, mobile salon services muna yi muna da siyana komai da komai muna da shi a ciki in kana so zamu bi ka da inda kake muna covering campuses sannan na je na bude kuma main branch ina wanda akalla yanzu ina da ma'aikata fiye da goma sha biyar a ƙarƙashin ki a cikin shekara nawa a cikin daga 2014 zuwa yanzu shekara biyar muna yin services daban-daban muna facials kullum muna kokarin upgrading hmm. muna facials muna gyaran jiki muna lalle muna gyaran kai kitso inda ka shigo hmm. kusan komai zamu maka inda muke to mama ce kamfani ba da kika ce mobile service kenan ku mutum a cikin mota ce kuka sassa kayan dryer da komi a cikin mota ce a mota za a in kuka zo gida za ku fitar da shi ne za mu fitar da shi sai mu maka aiki sai mu tafi hmm. to wani kalubale aka fuskanta a duk wannan kace na titin da aka fara har kawai kin san yanayin babban kalubale na ma'aikata kullum shi ne babban kalubale na kina da su da yawa ina da su da yawa amma kin san rashin mai da hankali hmm. rashin saboda yanayin yanayin inda muke da yanayin mutanen da muke ɗauka aiki yawanci ma'aikatan da muke ɗauka aiki ba wasu masu zurfin karatu ba ne suna da ɗan wahalar sha'ani sannan yawanci mutanenmu ne 'ya'yanmu ne na arewa su nake ɗauka to hidimarsu iyayensu a'a ba za su zauna aiki ba sai dai su dawo gida da wuri mm. a'a yarsu ba za ta je shago ta zauna ba mm. a'a an yi musu haihuwa mamanta ta ce sai ta je gaskiya ina da wannan kalubalen ina da wannan kalubalen nan da nan za ka ji kaman ran nan wata babanta ya ce sai dai ta dinga koma gida karfe biyar hmm. kuma karfe nawa kuke tashi karfe shida muke tashi to wani wani ci gaba ka samu almuhim gaskiya mun samu ci gaba da dama babban ci gaban da nake nake da shi har yau nake jin daɗi a rayuwata shine na yi empowering wasu hmm, yau zan iya buɗe baki in ce a kano wancan salon ne ne training ɗinta shi can ta buɗe nata hmm. ba kano kawai ba hmm. har na samu wasu daga nijar na samu wasu daga yola wasu daga katsina wasu daga zaria mata da dama alal akalli yana da mata da na san sun fi hamsin da ni ne empowering ɗinsu yanzu wasu sun bubuɗe nasu wasu suna yi a gidaje wasu wasu suna bi gidajen mutane suna musu wasu suna yi a gidajensu a yanzu haka ina da mata guda ashirin hmm. da aka turo min daga senate constituency project da nake musu training wanda su ma sun gama na san kowace za ta je ta nemi sana'a yi to shine babban ci gaban da kullum nake alfahari da shi yawancin yara na wasu ma ba su tunanin za su iya fitowa waje su zo su aiki ko su wani abu ba amma haka na je na samu wasu na samu iyayensu na ce bar 'yan kuma na ta fito maimakon zaman take a gida su saurawa ne maimakon zaman take a gida ku batta ta zo ta koyi sana'a zan koya musu wasu su ci gaba da aiki waje na wasu su je su buɗe nasu to a takaice a ƙarshe mm-hmm. wani irin kira zaki wa musamman mata dogaro da kai ma'ajiye lalaci ma'ajiye san abin wani a mm. gefe mu nemi namu yawancin mata suna wulakanta saboda sun sa ransu cewa sai dai su dogara da abin da wani yake da shi wal'alla miji wal'alla iyaye wal'alla ke ma mace ki san cewa ke ma mutum ce za ki iya dogaro da kanki za ki iya neman makanki sana'a za ki iya rayuwa a karan kanki a matsayinki na mace mutum ba wai mace da sai an jingina ta da sunan wani ba. To dandali na godiya. To madalla da fatan waɗanda aka yi domin su za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, dandalin VOA daga Kano a Najeriya.